بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ainihin wato ashirin da hudu ga watan da ula hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da takwas yayin daidai da 21 ga watan biyu shekara 2012 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na dan fodiyo amma kamar speaker nan ta ya kadan ko inda muke karatu a cikin littafin babban malamin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna yayi ko al-fitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba wato jarrabawa a cikin rayuwar annabawa da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine darasi na ashirin a wannan ainihin wato bangare wanda ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na mu tashi a shafi na 149 malam yace al-fasalu al-fasl al fasali na biyar ulama'ul azhari malaman azhar yarduna alal mutatawilina alal sahaba suna raddi da mai da martani akan wanda suke taba mutuncin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka idan an ce jami'atul azhar ta wannan jami'a ce sananniya wato nisba ne zuwa ga Fatimatu Zahra Allah ya ƙara mata yadda wanda asali da'in shi'a ne suke tafiyar da gurin salahuddin al'ayyubi daga baya zo ya rigima da su ya kori na kora ya kashe na kashewa daga baya jami'ar ta dawo hannun mutanen kirki shi yasa har duniya ta tashi ba yadda za a ɗan shi'a ya so salahuddin al'ayyubi shi sa duk ɗan shi an da ya san rigimar da aka yi a baya da ya ji an kira sunan sai gabansa ya faɗo Allah an gane itama da ba'adul kuttabi wato sashen masu rubutu sun dogara almu'asirina yan zamani ala masadira akan ainihin wato tushe na littattafai ɗin gairin wasaƙa ala sadirin gairin wasaƙa akan littattafan da ba a amince musu ba wa ala ara ibadil mustashriqina sannan sun dogara akan ra'ayoyi na ainihin wato al mustashriqina orientalist kenan fa addahum hadha al i'timad wannan dogaran da suka yi sai ya kai su ila ta'ani zuwa ga ainihin wato suka wal gams da kuma munanawa fi ba'adis sahaba a cikin sashin wasu sahabban manan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine duk sahabatul kiram wa min haula'i almutatawilin daga cikin waɗannan masu taba masu wato kai farmaki ala ashabi rasulullahi akan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai al-ustaz Mahmud Abu Rayya wa huwa man huwa shi Abu Rayyan nan wani mutum ne zindiki da ya da'awar musulunci a baki amma ya ɓoye kafirci a zuciyarsa kuma yana da alaƙa da ƙungiyar ikhwanul muslimuna Da haka cikakken sunansa shine mahmud abu rayya katibun misri wato marubuci ne malami ne a misra ishtahara bi raddihi alil muslimin ya shahara wajen yin raddi akan musulunci da musulmi wa ta'anihi bil hadith nabawi kuma ya shahara gurin suka da taba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam suyuti ya rubuta littafi ya sa masa suna miftahul janna fil ihtijaji bis sunnah a ciki yace malaman duniya sun yi ijma'i duk mutumin da bai yarda da hadisan annabi Muhammad yace wannan mutumin ba musulmi bane وقد ألف بعد Kutubi shi wannan abu rayya din ya wallafa wasu littattafai allati yastafidu minha al-yau kullu ta'inin bi da nabawiyya duk wani mutum da yake so ya taba sunnar annabi yakan koma littafin abu rayya ne inda kwanan nan wani bature ya fitar da sakamako yake cewa turawa yan uwan shi wanda suke da adawa da musulunci yace in kuna so ku soki musulunci ya ce kakku ba kanku wahala gurin bincike akan yadda za ku soki musulunci ku koma ku karanta littattafan shi'a idan kuka karanta littattafan shi'a yadda za ku soki musulunci zai muku sauki da haka duk abin da za ku yi na taɓa musulunci za ku iya nakali daga littattafan shi'a ku ce ba ku kuka faɗa ba musulmi ne suka yi mai suka faɗa tun da ana su da shi'ar nawa na musulunci wa min amrihi yana daga cikin al'amarinsa shine an sauwa da majmu'atin min sahafat bi kitabin sammahu sai da ya ƙoƙari ya samar da daddazo na ainihin wato yan jarida da yawa a duniya da wani littafi nasa wanda ya sa masa suna adwa'un ala sunnatul muhammadiyya hajama fihi sunnatan nabawiyya wato ya kai wa sunnar annabi muhammad farmaki da yawa a cikin wannan littafin nashi wa khalasa ila annaha ghairu mulzam mulzamatin li ahadin fil biha sannan har sai da ta kai shi matakin yace ba dole ne musulmi ya aiki da karantawar manzan Allah saboda haka kawai in dai ƙur'ani ya riga ya faɗi to a wadatu da abinda ƙur'ani ya faɗa ba dole ne a aiki da karanta manzan manzon Allah wa tatawala kadhalika ala sahabatul kira sannan ya kai farmaki gurin taɓa mutuncin sahabban annabi Muhammad da haka wa min kitabihi juz'an kabiran fil hujumi ala sahabi ya keɓe littafi mai cin gashin kanshi wato babi akan sahabi al-faqihi al-imam ar-rabbani abi hurairah radiyallahu anhu wa kataba fihi ma lam yaktub kathirun min al-mushrikeen al ya yi rubutu a kan abu huraira abinda da yawa daga cikin arnama ba su faɗa ba walar rawafi kai wannan mutumin abu rayyafa ya zo ya yi maganganu a kan al’imam abu hurera maganganun da hatta in shi amma ba su ba ya zo ya yi magana a kan shi min al'udumi ala sahaba walam ya buƙa wasu min min sifati su iwaddana'a babu wata siffantawa ta ƙasƙantawa ko ta wulakantawa wanda ya rage illa wa nasabahu ila abi hurairah radiyallahu anhu sai da ya jingina wannan siffantawa zuwa ga abu hurairah wa kana min jumlatiha yana daga cikin jumlar ittahamahu bil kadhibi sarahatan ya tuhumci abu hurairah cewa ma abu hurairah makareci ne an fahimta yi sannan ya tuhumci abu hurairah da kirkiro hadisan ƙarya wa qad istaqa وقد استقى كتابه السالف من مجموعة من المراجع يا شاء yadda wannan littafin nashi daga abin da ya sha daga littattafai da suka gabata daga cikin littattafan da ya sha wannan aqidar da ya zo ya cika littafin sa da wannan muguwar aqidar shine wa kana Asiha ra'siha kitabul li ahli al ulama ar rafida akwai ɗaya daga cikin littattafan malaman shi'a shine Abdul Muhsin uh, Abdul Sharafuddin Al-Musawi wanda yana da littafin muraji'at wanda naga Sheikh Usman Al-Khamis yi masa raddi akan wannan littafin da ya rubuta sannan wani malami naga ya zo ya ɗauki littafin yayi muraji'at alal muraji'at sannan ga wani malami ya zo ya ɗauki littafin ya rubuta wato السياط fi في كشف وتدليس صاحب كتاب المراجعات Shi wannan uh, Abdul Muhsin ko ainihin wato Abdul Hussein Sharafuddin wa kitabahu wa kitabuhu huwa Abu Huraira littafi sukutun wannan Abdul Hussein Sharafuddin din ya rubuta sunansa kenan Abu Huraira yazo yema Abu Huraira kata kata a ciki wa fi hadha alkitabi khallasa المؤلف الرافدي إلى أن أبا هريرة radiyallahu الله عنه كان kafiran. har sai da ta kai a cikin wannan littafin nashi shi wannan abdul ko abdul sharafuddin har da ta kai ya fito karara ya ce ma abu huraira kafiri ne munafiki ne an fahimta ai wa ammal fasilul ladhi kana yuhakimu sunnata sahiha ilaihi fi kitabihi amma shi wannan mutumin aburayya abinda abin da ya dogara da shi wajen nemi sunnar annabi muhammad hukunci fa huwa aqlu shine hankali kawai da haka duk wata magana da annabi ya faɗa idan ta ci karo da hankali bal aqalu shi hankali kama za'ama kamar yadda ya faɗa yace huwa al hakim wal mizan shi zai yi hukunci kuma shine ma'auni shi yasa mai mujmal suka kawo ka'ida cewa dole tsakanin hankali lafiyayye da nasi ingantacce ba sa cin karo duk lokacin da kaga hankalinka ya ci karo da nasi to hankalinka ne ya samu matsala ba nasi ba wallahi an fahimta yi wannan kenan wannan mutumin bai wadatu da wannan rubuta littafin ba bal ba ma wannan ba ya rubuta littafin ya sa masa suna lahi wahidu addinin Allah ɗaya ne wanda ya kai shi zuwa ga shigar da nasara da yahudi cewa duk yan aljanna ne da kiristoci da yahudawa a cikin wannan littafin nashi ce duk yan aljanna ne ma annal muslimina ma tare da musulmi wa annal imani billahi ta'ala ya yi ta'arifin imani shine da Allah kawai idan ka yadda akwai samuwar Allah shi nan, da haka yahudu sun yadda akwai Allah kiristoci sun yadda akwai mai Allah da haka duk aljanna ne haka ya faɗa a cikin wannan littafin nashi shine addinin Allah ɗaya ne an gane wannan ya isa in dai ka yadda akwai Allah ka yadda da samuwarsa ko da ka kafirce wa Allah da annabawansa da mala'ikunsa to kenan an je lahira za ka tsira za ka shiga ainihin wato aljanna wani malami wato almu'allimi ya yi masa ainihin wato raddi wanda ake ce masa raddan mu'assalam a littafinsa wanda ya sa masa suna al'anwarul kashifat lima fi kitabi adwa ala sunnati min zalil wata wat wal mujazafat sunan raddin da ya masa kenan shi yasa Allah cikin ikon shi duk lokacin da aka samu wani mufsidi sai kaga Allah sai ya kawo wanda sai ya magane shi duk lokacin da aka samu wani fir'auna sai ya ajiye ma wani Musa mai katuwa sanda kuma wannan mutumin Abu Rayya ya rasu babban malamin Sheikh Muhammad Aminu Shinkiki wanda muka yi magana sa shekaran jiya a karatun mu na al-aqidatu tahawiyya na malam Abubakar na al-aqidatu sahiha na malam Abubakar goma Allah ya ji kansa ya faɗa a cikin wani majalisi daga cikin majalisoshin shi yana karatu kafin ya bar duniya ya ce anna abarayya inda ma kana fi waqtin nazil akhir lokacin da ya zo a ƙarshe zai bar duniya kafin ya koma zuwa ga Allah wa sa'atil ihtidar lokacin da mutuwa take halattuwa hadarahu nafarun minan nasi wasu mutane sun halatto masa sai aka nuna masa su da mutanen suka zo sai suka ga yanayin fuska abu ranyin ta riga ta canza ta yi bakin kirin baki sidik baki wuri a wannan lokacin yana ihu yana daga muryarsa wa huwa kulu a ah, a ah, a ah. saboda irin yadda ya taba mutuncin Abu Hurairah kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah to da haka karewa ya a ƙarshe da kiran sunan al-Imam Abu Hurairah hmm. da nufin lallai yanzu ya riga ya sun ya abin da ba daidai ba kuma ya kai lokacin da ba a karɓatu tuba da haka ma dama abu huraira wali ne na Allah to man adani waliyan tana nan wa qad adantuhu bil harb hada huwa abu huraira ala haqiqatihi jahilun yabtagi shuhrata fi awsat al ulama ya zo yana neman shura tsakanin malamai an gane wa fadurun yabtagi shuhrata bi isarati ahli al khairi fajiri ne yana neman shahara amma ba zai shahara ba sai ya nemi wa yake da mutunci bare ya taba mutuncinsa kun sa ko wanda yake wannan ita ce ɗabi'ar su idan suka zo suna neman ɗaukaka cikin mutane maimakon in karatu suka yi su karantar da mutane dan Allah ita ce shawarar da Sheikh Muhammad Salihu Al-Usaimin ya ba ɗalibai a littafin shi Kitabul Ilm yace yana kira zuwa ga ɗaliban ilimi duk wanda yake neman kuɗi ko yake neman girma ko yake so ya tara jama'a to yi dan Allah idan kai dan Allah wa yake hore hanyar da za a samu kuɗi ba Allah ba sai hore maka hanyar da za ka samu kuɗin cikin sauƙi idan kai dan Allah wa yake sawa a girma mutum ba Allah ba ne sai sa a girma maka idan kai dan Allah wa yake iya tara mutane a gaban wani ba Allah ba sai sa mutanen su taru in dan wayanka ne wani hakka mata ka isa ka janyo shi ba Allah bane zai kawo shi an fahimta yi to shi yasa inda muka gane haka ba ruwan da abin da muka karanta shine gaskiya za zamu in mun fada an yi so kakka ƙara zuwa karatun mana in ka zo karatun alfarma kamun ko kuwa ko dan ka daina zuwa karatun Allah zai kwace karatu na ne eh wannan shine saboda haka kawai yace kai dan Allah wannan mutumin ya samu wannan ainihin wato matsalan to wannan shine Abu Hurayra an gane wadalika fi kitabihi mun koma littafi a littafin sa adwa'un ala sunnatul muhammadiyya sunan littafin kenan kaza ka dauka littafin arziki ne ko ba an ce haske ba akan sunnar annabi Muhammad a za ka ɗauka littafin arziki ne faƙar shanna hujuman anifan ya kai ainihin wato farmaki mai tsanani alas sahabiyil jalil akan sahabi mai girma shine abi hurairah radiyallahu anhu wa tanawalahu ya taɓa mutuncin abu hurairah bi alfadin da wasu irin lafuzza na biyatin wanda ba su dace ba wata hamala alaihi ya kai farmaki akan al'imamu abu hurera ta wani irin kai farmakin da layur dihil munsifuna duk wani mutum mai adalci ba zai yadda da wannan kai farmakin ba ala sahabi akan wani sahabi min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu yadda za a yi mutum ya yadda da wannan malam ce wa hannu la da al-ismata li ahadin mu ba mu taɓa da'awar isma rashin kuskure ga wani mutum ba min albashar daga cikin mutane hashal anbiya in dai ba annabawa wannan ita ce da'awar ahlus sunna saɓanin shi'a da suka ce a immatul isne a shari'a ma'asume ne ba sa kuskure mu kuma a mu ban mu yadda wani mutum ma'asumi ba ne in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama walakinna nuridu sai dai muna nufin ko an yunzalan nasu a saukar da mutane manazilahum masaukinsu fil fadli wal ilmi a wajen falala da ilimi a ajiye kowa a ajiye shi akan matsayin shi wannan shine ainihin wato adalci da haka in za a ajiye kowa a matsayinsa kai ka san idan ana maganan matsayi da daraja da girma a gurin Allah idan sahabin annabi ya miƙe in babanka na gurin ba zai miƙe ba saboda ka san da babanka da sahabi ba ɗaya suke ba amma mutum ya san ga baban shi da tarin turin matsaloli sai ya kyala matsalolin baban shi saboda rashin mutunci ya rasa wanda zai jira kanshi sai kan sahabi ko kuwa to anzilin nasa manazilahum a saukar da mutane matsaukin su babanka ya tsaya a matsayin shi na baban shi sahabi ya tsaya a matsayin shi na sahabi shikenan kawai an gane Wani hannu fi hadal al maqam mu a wannan maqamin la nattabi'u kulla ma tatawala bihi ba za mu bi duk abin da ya bi wani taba mutuncin sahabin annabi shine Abu Rayya shi Abu Rayya ala sayyidina Abu Hurairata Abi Hurairata radiyallahu anhu walakin sai dai yakfi zai isu an nushira huna ila mawdi ainihi fi kitabi mai nuni zuwa ga abubuwa guda biyu a littafinsa shi wannan abu rayya din wanda ya kokari gurin taba mutuncin ainihin wato al-imam abu huraira Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kara masa yadda shamsuddin az-zahabi da ya tashi a cikin siru alamin nubala zai tarjama ta al-imam abu huraira a tarjama ta 126 ce Abu Hurairata Ad-Dausi Abdurrahman bin Sakhar al imamu al-Faqih al-Mujtahid al-Hafiz صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الدوسي اليمني سيد الحفاظ wannan shine da abinda al-Imam wannan al-Imam az-Zahabi ya faɗa akan shi na ga zai ce mana lokaci ne tarihin al'imamu abu hurira amma wata rana insha Allah na mu samu lokaci ɗaya in wata munasaba ta zo mai tarihin al'imamu abu hurira kasancewarsa ɗaya daga cikin kwamfutoci na tattare hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an yi saɓani wajen akan sunayensa amma abin da ya tabbata shine abdurrahman bin sakar ya tabbata a cikin sunan tirmizi daga abdullahi bin rafi kala ya ce ƙultu da abi huraira lima kannaita ko kunnita ba huraira don me ake maka kunya da abu huraira kala sai ya ce amma tafraku minni ya ce ba ka jin tsoro na ƙultu bala wallahi inni la'ahabuka ya ce wallahi haka ne gaskiya kana mun kurjini kala sai ya ce kuntu ar'a ganaman ada ahali ya ce na kasance ina kiwon dabbobi akan mutane na wa kanat li hurairatun sagira ya ce ina da mage karama fa kuntu ada uha layli fi shajaratin sai don ajiye magen idan dare ta kwana a fa idan kana nahar zahabtu biha ma'i fal'ibtu biha in zan tafi kiwo da rana sai mage sai ta bi ni fa kan nau fakan nauni aba huraira sai mutane suke min alkunya da abu huraira to kuma daga cikin wanda suke kiran shi da wannan sunan suka tabbatar masa da shi akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama idan annabi ya sama suna babanka ya sama suna wanda suna ka musu eh me yasa ali bin abi talib ya fi son abu Turaf sama da ali saboda wannan sunan na abu Turaf daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito shi yasa ya fi san abu turab sama da ali ina fata an fahimta wannan kenan dan haka haka ya kuma tabbata a cikin sunan tirmizi al-imam abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da suka hadu mimman anta sanda suka haɗu wata rana annabi ya kalle shi yace masa kai daga ina kake kultu sai nace min dausin ni daga kabilar Daus nake قال سي النبي يتي ما كنت أرى أن في دوس أحد فيه خير ya ce an yi tsammani na ban yi tsammani ba a ƙabilar dausu a wanda zai iya zuwa su ya shiga addinin musulunci ba? sai ga shi kwatsam Allah ya kawo ainihin wato al'imamu abu huraira to shi yasa wannan suka fi ruwayar hadisan a cikin sahabbai kakaf mutum shida ne mutum na farko shine al'imamu abu Da ɗaya kenan mutum na biyu sai ibnu umar mutum na uku sai anas dan maliku mutum na hudu sai aishatu ummul mu'minina mutum na biyar sai ibn abbas mutum na shida sai jabir ɗan abdullahi wannan su ne sahabban da suka fi kowane sahabbai ruwaito hadisai masu yawa a cikin sahabban annabi muhammad to sannan kuma wanda ya fi kowa ruwaito hadisai da yawa a cikinsu babu kamar shi don shi daga baya barin harkar komai ya dawo ya tare sahabban da suka riga shi shiga musulunci irin su abubakar da umar da usman ya bi su ya karatu su kuma ya zo ya hada da na mai gida babban mai gida saboda haka shi bai zuwa ko ina kai ka tafi kasuwa shi kuma yana nan bai zuwa shi yasa ko aure bai ba sai da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ya aure al-imamu abu huraira amma wasu marasa mutunci matsiyata kaushe mutum ya miƙe sai ya taba mutuncinsa shi yasa al-imam abu zur'a yace idza ra'aita ahadan yantaqisu ahadan min ashabi rasulillah in kaga wani mutum yana kokarin tauye darajar wani daga cikin sahabban annabi yace fa alam annahu zindiqun to ka sani arne ne kawai ya boye kafirci a zuciyarsa yazo yana da'awar addinin musulunci to shi yasa wannan da'awa yana daga cikin wajibobin da yake kan malamai na sunna gurin karantarwa ya zamanto janibi na aƙida a bashi muhimmanci kuma musamman janibin da yake da alaƙa da lokacin da wasu suka tashi wajen kai farmaki akan taɓa mutuncin sahabbai dole a tashi wasu su kai farmaki gurin kare mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an gane da haka al'awwal na farko gashi nan akhraja abu na'im al'imam abu na'im ya fitar a littafinsa alhiliya wa ghairuhu da waninsa an madar bin hazin qala yace bainama ana asiru wata rana ina tafiya ta hata junhul lairi cikin duhun dare idan rajulun sai ga wani mutum ya kabbiru yana kabbara fa ba iri sai ne kokari sai na tura raƙumi na gaba sai riske shi Ƙultu sai na ce man hadal mukabbiru wane ne wanda yake kabbara nan fa qala sai yace abu huraira abu huraira ne fa sai na ce ma hada takbiru wannan wace irin kabbara kake qala sai yace, shukur ina yin wannan kabbaran ne a matsayin godiya ga Allah qultu sai na ce alama to akan me kake wannan kabbaran ne qala sai ya ala an kuntu ajizan ajiran na kasance da ni ma'aikaci ne dan haka ajizan shine wanda yake aiki a biya shi li sabra binta gazwan bi iqbati rijli wa ta'ami badni na na kasance zan yi aiki a biya ni kawai in ci abinci in tsayi da ƙafafuna. wa kana alqawm mutanen sun kasance idan buhu in suka hau ababen hawa ko suka hau kaza ko kaza suktu bihim ni nake shayar da su wa idza nazalu in suka sauka a wani guri khadamtuhum ni nake musu hidima fa zawwajani Allahu sai Allah madaukakin sarki matar da nake musu hidima daga ƙarshe sai Allah ya auren min da ita fahiya mar'ati ita ce ainihin wato matata wannan gashi nan ya ce rijaluhu siqatun ku a ƙasa yace undur ta haqiqal arnaud kadiba ta haqiqina shi'abu al arnaud a cikin siyaru a alamin nubala ko an gane siyaru alamin nubala na al imam az-zahabi ko shamsuddin abu abdullahi muhammad bin ahmad bin usman bin qaymas az-zahabi wanda ya rasu hijira 748 an gane to sai dai wani abu da na koma da na na duba cikin siru a alamin nubala din ku sake duba asarin da kyau ku gani akwai dan bambance-bambance na ainihin wato nuska an gane ba ya ce da abu na'im ba wa ghairuhu wannan sai ya ce daga ainihin wato siru a alamin nubala ne an gane to dan haka asalin isnadin daga ibnu ulayya ne an aljarid an madarib bin hazan kala ya ce baina ana asiru ta hatar laili kun ganin da yasa baina ana asiru ta hatar junhin laili ko akwai junhi ko to a asalin kwafin da ke cikin siru alamin nubala babu wannan junhin laili din babu junhi din ana ganiya baina ana asiru ta hatar laili ne babu junhin laili ni na je na duba na gani ana ganiya wani na je na duba na leko na gani shi yasa nake faɗa ma an gane baina ana asiru ta hatal laili idza rajulun yukabbiru ba nan ya ce rajulun yukabbiru ba sai ya ce me fa alhaqtuhu ba'iri to an nuskar da naje na duba a cikin siru a alamin nubala ba fa alhaqtu bane fa ulhiquhu fa ulhiquhu ba'iri ne an gane fa qultu man hada qala abu hurayra qultu ma hada takbiru qala shukun qultu alama qala kuntu azira li sabrati bint ghazwan bi uqbati rijli wa ta'am batni wa kanu idha rakibu ko suktu bihim wa idha nazalu qadamtuhum fa zawajani wannan kenan shine abinda nake so in wa mutane idan zaki a babin amana ta ainihin wato ilimi sannan wa an abi hurayra ta annahu salla bin nas yawman shi abu huraira ya yi sallah ga mutane wata rana falamma sallama lokacin da ya yi sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah rafa a sautahu sai daga muryarsa wa ƙala sai ya ce alhamdulillahi alladhi ja'ala ad-din qiwaman Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya addini ya zama kyam a tsaye wa ja'ala abu hurairata imaman kuma ya sanya abu huraira ya zama imam an da بعد أن كان أجيرا باين دا يا كسنشي مي أيكي لبنة غزوان غير غزوان على ibatnihi wa وحمولة rijlihi akan ya samu abin da zai cika cikinsa kawai yana yin aiki a biya shi da kuma me abin da zai tsayu da kafafunsa ina fata an fahimta to shin al-imam Abu Hurairah ya aiki a biya shi illa ne ba illa bane waye fara kafin shi annabi Muhammad mai ginin shi shi ya fara duk mun karanta asira sai an tara dabbobin mutane ya ji ya da su daji ya dawo a biya shi sallallahu alaihi wasallama a anna ma suka ce ma li hazar rasu ya kula ta'ama wa yamshi fi aswa laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu yasa wani da yake so ya soki shi malam nasiruddin albani cewa in ba kankan ba ba ya je ji da gyaran agogon zamana me ya kawo shi harkan malanta na ce shi ma dan fudu in ba kankan ba ba ya je ji da igiyar zamana eh haka ce mai ce ai babu talazumi tsakanin sana'a da karatu ko akwai dan fodiyo sana'a igiya yake kuma igiya bata hana shi malanta ba to sai albani ne dan kare na shi sai ka ce dan yana agogo ba zai malanta ba dan yana gyaran agogo ko kuwa mu ma don nan ba kaya muke jira Allah ya kawo ko kuwa ma haɗa abu biyu ga karatu ga business ko kuwa wannan ba shi zai sa kar a rena addini ba wannan shi ne an gane musamman ma in kana najeriya rayuwa a najeriya ai lokacin da aka fahimci fiƙihun nan da kyau eh? lokacin mu da muke wannan matakin mu muka san karatun nan da kyau kai da baka zo matakin ba baka sani saboda mu yanzu kowa kallon kuɗi yake mana kuma ko da baka da kuɗi yanzu ranar nan da na je zan yi furogaran alibaci mai kyamara da ya haska ne ya ce billahi lazi ba yadda za a aikace baka da kuɗi a yadda <laughs> eh. <laughs> yana bukatar isa ne <laughs> wallahi akwai dalilin da ya sa ga muke ta fatan Allah ya ba mu kuɗi Allah so nake Allah ya ban kuɗi ka zo in koya ma karatu in baka kuɗi wallahi wallahi wallahi tallahi haka muke so to in ana samun irin wannan to sai kaga addini zai daina ɗaukar wulakanci da rai amma ya zama to mutane kullum yanzu ko mutanen da sun daina ɗaukar wayan mu saboda za mu ce ga aikin addini da sun ga wayar ka sai su sa as busy <laughs> kai ka zama kai ne bizin yanzu an gane to Allah ya sa mu dace an gane to babu ainihin wato talazumi a ranar nan na faɗa cewa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shi ya fi ƙarfin duk wani wanda ya taso a zamanin shi a babun karatun hadisi ne shi yasa na sha faɗa a wannan mokifin na ce in dai za a yi sunna da salafiyanci to dole sai an intimami zuwa ga wa'annan malaman guda uku Sheikh Albani bin da kuma usaimi ko kuwa dole ne saboda haka masu bakin ciki da Sheikh dina Albani ba yadda za su yi siya haƙuri, dole mutum ya buɗe littafi ya ga an sa wa hahu Albani da afahu Albani kai kuma ka isa ka je ka siyo ai wani ya zo zai mun firme kaza kaza na ce to ai tun da magana ce ta karatu da Albani ya yace sahahu ko ce da afahu kai ma littafin za ka ɗauka? ka je ka ce to wannan hadisin da ya ce sahahu to da ifi ne saboda dalilin ka kana na ce daga ran da kai rubutu ka fito da shi lokacin nan idan masu karatu suka ɗauke ka suka dinga wuji-wuji da kai da ka gane nauyin ka ya kai ka faɗa ko baka kai ba na ce amma yanzu dan hayaniya hayaniya ko waye bai iya hayaniya ba ya ka zo kai ta hayaniya kai ta surutu na faɗi isatu isa ta fallan takarda wanda ya bata yana karatun littafi a wata labirari Sheikh Nasir Dina Albani ne zai ji hayar labirari yake karawa yana karatu a wani littafi ya zo tsakiyar littafin sai wasu fallaye suka bata bai gani ba to yanzu yana so ya san me ya faru a nan gurin garin nemo wannan falle guda biyu da yage a tsakiyar littafin sai da ya karanci labirarin gabaki daya yanzu ɗalibai za ka ɗauka ku tafi laburari za a bincike wani kawai zai ci alaga ta malam yanzu nan duk littafi ɗaya ne <laughs> eh me sunansa in ka ce mai sunan yanzu duk daga nan zuwa nan shine to Allah ya taimake mu shi ya gama bincike ma ya wallahi ya gama bincike yana karatu ya kawo wani hadisi ya ce bai inganta ba ifi ne kawai wani saurayi ya daga hannu ya ce ma ai hadisin ya inganta saboda wani doktor ya ce ya ce uskut shiru. sai ya tafi ya tafi ya tafi ya dawo ya ci jiyatsa ya ce ya sha ya ce ina magana in ce maka hadisi bai inganta ba kana ce wani doktor ya ce manuwa waye shi waye shi an fahimta yi saboda haka in ka ji tarihin albani da yadda yake karatu na rantsi da Allah zaka dauka aljini mutane wanda suke bibiyar kusakuran mutum na larabci akwai ɗaliban da suka kware gidan nahau da luga idan ka zo za ka yi ilka'in magana da larabci su ko abin da suke so su ji kusakuranka kuma albani ya bar duniya ba su kama shi da wannan haka zai zai magana ta awa hudu biyar da larabci kana saurari kuma ƙarya kake ka ce ka kama abin da ka zo ba larabci kake takama da shi ba to ka zauna ka bi da abin da kake so ka ba za ka gani ko ba za ka gani ina fata an fahimta to wannan dai kar a fita babin karatu a shiga wani babi akhraj ibnu sa'd fi tabaqati an abi hurayra ta qala yace akraitu an fahimta ai an gane wato shine akraitu nafsi na ba da raina gurin hidima min ibnati gazwan daga ‘yar gazuwan ala ta'ami batni wa ikbati rijli wajen yadda zan samu abincin da zan ci a cikina in tsayu da ƙafafuna. Na haka fi'ilin akara yi kuri sa ikira'an akan ci akarahu, dabbatuhu aw darahu shine ajarahu iyahu idan ka ɗauki gidanka ka ba mutum ka ce ya gudanar maka da gidan ko ka ce ya gudanar maka da ainihin wato dabban akan ce akara yi sannan akan ce ainihin wato akara shay'a shine izaza da idan abu ya ƙaru sannan akan ce ainihin wato akara shai'a idan na ƙasa idan abu ya ragu sannan akan ce akara al'amra shine akharahu idan ya jinkirtar da ainihin wato al'amari sannan akan ce akara al-hadisa shine idan atalahu idan ya tsawaita magana sai a ce akara al-hadisa sannan akan ce akara shine sahira fi ta'atillahi wa khidmatihi shine idan mutum wato ya kwana bai yi bacci ba wajen da'a ga Allah da yi ma Allah subhanahu wata'ala hidima din ina fata an fahimta da tafi ilin akara yana ainihin wato ɗauka wannan an gane Fakana ta kasance tukallifu ne tana kallafa mun an arkaba in hau abin hawa ƙa'iman, in tsaya a tsaye wa aura da sannan in gangaro hafiyan ba takalmi a kafata falamma kana ba zalika yayin da da farko ina matsayin mai aiki ne zawwajani Allahu sai Allah madaukakin sarki ya auren min da ita fa kallaftuha ni ma sai na kallafa mata an tarkaba qa'imatan ita ma ta hau abun hawa a tsaye wa an turi da hafiya ita ma ta sakko ta tafiya ba takalmi to ina fata an fahimta kun ga idan ka fahimci wannan kadiya ce kawai da zaka fahimci wasa ne irin na mata da wa da miji to qala abu rayya sai abu rayya ya faɗa mu'alliqan yana mai ta'liqi ala kalami abi huraira mana su ga maganar da yake faɗa yace laqad istakhaffahu wa asharuhu wa zahahu haƙiƙa ainihin wato ya bayyanar da shi da kuma takamarsa da ainihin wato girman kansa shine ya ani abahu lana dan haka fi'ilin istakhaffa yastakhiffu istikhfafan shine ainihin wato masdarinsa akan ce shine istakhaffa da ma'anan bada khafifan idan abu ya bayyana cewa ba shi da ainihin wato nauyi an gane ko khafifan idan ainihin wato abu ya bayyana abin da yake ya bayyana sannan akan ce istakhaffahu shine ra'ahu khafifan idan ya hango shi ainihin wato akwai sannan akan ce istakhaffahu da ma'anan wato istafazzahu idan ya ainihin wato fusgo shi sannan akan ce istakhaffa bihi shine idza ahanahu in ya wulakanta shi kamar yadda Allah ya ce fastakaffa qawmahu fata'u sai rena wa mutanen shi hankali sai suka ainihin wato bi shi sannan kan ce istakhaffahu shine ainihin wato azalahu anis sawab ya gusar da shi daga abin da yake daidai an gane sannan akan ce istakhaffal gina shine atrabahu ya sa shi yayi ainihin wato rawa sannan akan ce istakhaffahu da ma'anin istahza bihi ya sa shi yayi ainihin wato izgiri ina fata an fahimta wannan yana daga ciki sai ya ce wa ma alaihi asluhu da haka nan wa nan ma'alaihi aslihu da ma'anan asalin al'imam abu huraira ya bayyana shine ma'anan nan ma an gani fi'ili ne da ma'anan me nan ma akan ce nan mal haditha wa sha bihi wa sa'a bihi li'isadi lil ifsad wal fitna kun san ba daga na aka samu annamimi ba wanda zai ɗauko magana tsakanin wannan da wannan ya kai an gane to akan ce nan ma da ma'anan ɗaukar magana akai tsakanin wannan da wannan dan a ɓata tsakaninsu sannan akan ce nan ma da ma'anan mai ainihin wato bayyana sannan akan ce nan ma in tashara idan abu ya ainihin wato yaɗu sannan akan ce nan mal kalama shine idan ya kawace hu bil kadhi in mutun yayi magana ya kawace magana da ƙarya sai a ce ainihin wato nan ma sannan nan ma an sirri kashafa anhu dalla alaihi idan aka baka sirri ka zo ka tona shi kai bayani akan shi sai a ce wani ainihin wato nan ma ina fata an fahimta wa nahizatuhu sannan da ɗabi'ar al-Imam Abu Huraira fa kharaja sai al-Imam Abu Huraira ya fita an hududil adabi wal waqar akan wato iyaka ta ladabi da natsuwa ma a hadhihi sayyida al-karima tare da wannan shugaba mai karanci fa kana yaqulu ya kasance yana faɗa ba'da hazi zuwa bayan wannan auren allazi kana yahlumu bihi wanda ya kasance da mafarki yake kaman abun ba zai iya faruwa ba sai abin ya zo ya faru kasa akwai abin da a rayuwa kake ganin ya maka mai nisa ba zai iya faruwa ba to kuma sai ga kaman mafarki ne amma Allah cikin ikon shi yau da gobe, Allah ya sauke maka abin sai kaga kuma abin ya zo ya faru fiye da yadda kake tsammani ba inni kuntu ajiran yace ni na kasance ina yin aiki lissabra binti gadwan bi ta'ami batni fa kuntu idza rakibu suktu wannan ya gabata bihin ko wa idza nazalu khadamtuhum wal ana zawwajtuha amma yanzu na aure ta fa ana an amma yanzu arkabu yadda take iya sani in hau abu yanzu ni ma zan iya sata ta hau wannan amma fa idza nazaltu idan na sakko guri khadamatni ita ce take min hidima ila ila kenan ko to ya ta'allaku aburayya shi wannan zindikin aburayya sai ya ta'aliki fa yaqulu bil hamish mana nasu ga maganar da yake faɗa sai ce undur ila hadal kalam ka kalli wannan maganar alladhi ta'arra an kulli muru'atin wa karami wannan magana wai da Abu Hurairah ya faɗa ta hukunta daga duk wani mutunci da karanci sama sannan wai Abu Hurairah ya sifantu bi kulli dana'atin wa da duk wani kaskanci da zargi sahabin annabi Muhammad za zaka samu shi Abu Huraira yubahi yana ainihin wato alfahari bimtihani zaujihi da wulaƙanta matarsa wata shaffi da kuma daukar fansa ha daga gareta. ta sai ya ce wahal shin yanzu fa’alu misla zalika rajulun karimun yanzu wannan abin da Abu Huraira yayi mutum mai karanci ya kamata a ce yayi shi kharaja min aslin ari wanda ya fito daga asalin da babu kura tattare da shi yace to tunda kaga Abu Hurairah ya haka to wannan yana nuna asalin sa dama akwai matsala shi yasa ya haka ina fata an fahimta wannan ita ce maganar dai akan shi to waradda alaihi al-ustaz a sheikh al-doktor Muhammad Abu Shabaha fi kitabihi al-mati al-littafin sai yace difa'un anis sunnati sunan littafin kenan difa'un an sunnati qa'ilan yana cewa hada ma qalahu abu rayya wannan shine abinda abu rayya ya faɗa fi sayyidi fi sayyid abi huraira a cikin shugaba abu huraira wa qala al imam ibn ishaq fihi ya'ani fi abu huraira ya faɗa yace kana wasiqan al imam abu huraira ya kasance mutum ne wanda yake mai daraja fi daw fi daus a cikin kabila ta ainihin wato daus an gane sai yake to fandur ka kalli farka ma bainal ne bambanci tsakanin maganganun guda biyu wal wasit idan an ce al wasit ar rajulu al fadilu dun al ari mutumin da yake da falala da nasabar da babu wata kura tattare da ita shine me an nasib ina fata an gane sai yace fa hal ra'aita fi babin naqdi shin kai abu ka gani a babin naƙadi wal bahsi da binciki, masilan kwatankwaci lihaza haza ga wannan wafi ayi shar'in au urfin au kanunin a wace shari'a ce a wace doka ce a wace wane urfi ne ya kuna sababu naƙadar mutumin da zagi ma iya zai iya naƙadi na ilimi ko kuwa yasa duk wanda ya abu kakka zage shi ka ɗauko maganarsa a ma'auni na ilimi ka jinjina ta ka ɗauke shi kai wurgi da shi shaksiyarsa kuma ka rabu da shi an fahimta yi washata'im ba hasan yaushe ne mutumin da yake zagi kawai ya iya zai zama to mai bincike na ilimi walau anna abarayya kana bahisan haƙan shi wannan aburayya din da mai bincike ne na ilimi da gaske wa naqidan kuma da mai naƙari ne na ilimi wa munsifan sannan munsifan mai adalci lama nazar ila hadhihi almarwiya da bai kallo ba zuwa ga ainihin wato wayannan abubuwan da aka ruwaito bi aini sakti wal kara da ido na fushi da ki dan mutumin da dama ya kalle ka da ido na fushi da ki to in ana tattaunawa ta ilimi da kai da kyar in zai maka adalci farko da wahala ya cire son zuciya ya kalla abin da kake yanzu duk rigimar nan da ake a nan kasan da yawa abin da yan izala suke faɗa ai ba sun yadda cewa gaskiya ne amma yanzu me yasa wasu da yawa suka da ɗansu da ya izala gare koma kiristanci akwai su ko babu nan yarinya ce aka zo da ita an samu matsala mijinta ya koma kiristanci ta je ta ruga da gudu ta kai ƙara ƙauye ta ce gashi ya koma kirista sai aka ce ba gara shi da ita ba yadda kika koma izala ba wai gara shi da ya koma kiristanci da ita ita da ta koma izala yasa ana bala'in jin haushi in izala a ƙasar nan Allah ne kaɗai yake sauƙin izala an gane yasa da abin da 'yan izala suka yi da wanda ba su ba disin inda sun zo sun ce a ba annabi to sun yi laifi sun ce a bauta ma Allah shi kaɗai kara haɗa shi da kowa to sun yi laifi wa ma wani ƙamo minhum illa an yi uminu billahi al-aziz al-hamid to wannan yana daga cikin laifuffukan da aka yi Allah ya sa mu dace to don haka duk mutumin da yake kallon abu da ido na fusata ba ido na ilimi da adalci ba to da kyar ko dama ya iya yin insafi yadda ya kamata a ce ya ainihin wato yi insafi kuma mutum ko ya ko ya dole ya amfana da izala a ƙasar nan a ƙware kuwa yanzu duk mata da suke sa hijabi yanzu hijabi ba kayan musulmi ba ne eh? a an kai alamun mutum musulma ce a ganta da hijabi ai ba kayan in izala ba ne to amma su waye sila su ne tun ana jifa yanzu an daina ko kuwa datin ana mugun bawa jakin banzala a nan yanzu an waye gari ba gidan da ba mugayen bayan nan yanzu ba haka wani ne? kuma kullum ƙara ganewa aiki so da ka karatuttukan da muke da yadda ake sakin su musamman yanzu globalization din nan dunkulewar duniyar nan kana ainihin wato ana fahimta ko ranar nan mun haɗu da wani ya ce malam ba ma tare da kuwa aƙida amma fa tsakani da Allah yadda ake karatun nan a ci gaba da yin shi haka <laughs> eh, ya yadda ake karatun nan wallahi malam abin da ake faɗa gaskiya ne a ci gaba da karatun nan haka na to Allah ya saka da alheri ko kuwa wala ana ganewa da wanda ya cire son zuciya Allah ya nufe shi da shirya yana ainihin wato ganewa domin ita fikira ta dan adam in ta ji gaskiya a shirye take ta karɓi gaskiya in ba lalata ta aka yi ba shi yasa Allah ya ce wa annabi fa in lam yastajibu laka in ka kawo dalilai ka baje ka ga mutane sun ki karba sai ya ce fa alim annama yattabi'una to bari an koma son zuciya ne kawai wa man a mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah an gane wala alima wallahi da ya san cewa annahu lam yuqul zalika abu huraira waccan maganar da yake faɗa bai faɗe ta ba illa ta haddusan bi wa shukuran li ala'ihi alayhi sai dan yana faɗa ne cewa ga yadda matsayinsa yake a baya shi mutum ne wanda yake kaza kaza kaza a mataki na ƙasa shi ma'aikaci ne amma zai yi auri matar da ta fito cikin babban gida yana faɗa ne a babin ni'ima Allah kuma dama ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis an fahimta to mun sha faɗa cewa kullun Allah subhanahu wata'ala ya ɗora masu imani akan ƙa'ida guda biyu kyautata zato da ba mutane uzuri ba haka bane da hadisatul ifki ta faru me yasa Allah subhanahu wata'ala ya kalli mu'mini yace walaula istami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji labari yana yaduwa bannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira me yasa ba za ku yi zato na alheri ga mu'mine maza ba da mu'mine mata me yasa ba za ku yi ba to dan haka mu'amala mutum da mutum tana buƙatar ba da uzuri da kyautar zato ballantana kai a yanzu da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta saboda haka akwai ka'ida da take cewa dannu bil mu'minina wa mu'mini ɗan uwan ku zato na alheri ka san ababin imani kai naka imanin ba tabbas amma su na sahabbai akwai tabbas dan Allah su ya yace ulaika humul mu'minuna haqqan kai kuma ba mu ba mu'minu ba mu'minun bane haqqan ba wanda yake da wannan ɗin sai dai an je gaban Allah Allah ya hukunci da gaske ne haka ne ko ba haka bane wannan sai an je gaban Allah amma su na sahabbai nasu haƙƙan ne wanda ma bai yadda ba in aka je lahira sai ya shiga wuta dan ya ta Qur'ani Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqa wannan shine guri na farko da shi Abu Rayya yayi suka al-mawtin as-sani guri na za'ama Abu za'ama Abu Rayya Abu Rayya ya rai cewa anna Abu Hurairata shi abu anna aba hurairata haka ne ko kana yad'u ahadisa fi zamm ali yana kirkiro hadisai gurin zargin ali bin abi talib haka ya fada qala fi nassi qala ya fada wannan fi wato a shafi kenan 180 a littafin shi 190 wad'uhu ahadith ala ali kirkirar ƙarya da yake yi akan na hadisi akan ali bin abi talib ثم نقل سنن يتشرنتو عن شرح نهج البلاغة أتكل للتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد نا ابن أبي الحديد ما قاله أبو جعفر الإسكافي قال يتي أبند أبو جعفر الإسكافي يفعل أقوي نهج البلاغة أقوي شرح سدشي ابن أبي الحديد ينا مجلد قومني أم فهمت لأن أم باك littafi ma ba zai su yi ba wallahi yawa shi yasa muke ta fatan Allah ya ba mu kuɗi yanzu harun anwar mujalladi ɗari da goma sha wajen biyar kuɗinsa ya fi dubu ɗari biyu yanzu littafi ne da in baka da kuɗi a ka karatu a ba zai yi ba eh littafi kwaya ɗaya isa Allah ya ba mu kuɗi eh eh Allah ya ba mu kuɗi insha Allah masu albarka ko to masu albarka an gane yawa mun Allah ya kawo kuɗi za a sha mamaki dan sunnar annaba za ta saka ta za ta wala gaskiya an gane ya yace inna muawiya ta hamida ƙauman. muawiya ya gode wa wasu mutane minas sahaba daga cikin sahabbai wa qauman da wasu mutane minas tabi'ina daga cikin tabi'ai ala ruwayati akhbarin qabiha akan ruwaito labarai na ƙarya ala ali akan ali taktadi ta'ana wacce take hukunta suka fihi a cikin al'amarin ali bin abi talib wal bara'a da fito na fito minhu da shi ali bin abi talib wa ja'ala lahum shi muawiya ya sanya ga su sahabbai fi zalika a cikin wannan aiki na ƙirƙiran hadisan ƙarya dan taɓa mutuncin Ali bin Abi Talib ya sanya ju'ulan lada wai sahabbai ne za su yi wannan aikin sahabbai fa? shi yasa wallahi yana da kyau mutane su ƙara komawa su san suwaye sahabban nan da gaske ana sha faɗa na ce dalilai guda hudu malamai suka ce Allah ya aiko annaba a cikin laraba tun a farko mutane ne karimai ga su da kuwatar zakira ga su da rigima akan kabilanci wani balarabe tun a jahiliya ba zai ma ƙarya ba ba farawa annabi ƙarya ba sai san da wanda ba larabawa suka farewa a musulunci bayan annabi ya rasu ku karanta muqaddiman sahihi muslim zaka gani yadda abdullahi bin mubarak ya faɗa yace da duk wanda yazo yace annabi ya faɗa sai mu amince masa yace amma ana shiga fitina shine rikici tsakanin musulmi da musulmi yace to daga yanzu wanda yazo yace annabi ya faɗa ba mu amince mai sai mun jiya akai kai dai ba sahabi bane kace annabi to ya akai ya faɗa ma. sai ka mana bayani yasa idan maliku ya ce haddata ne malla a hamuhu? wanda ban tuhumar sai ya ban labari sai malamai su ce faɗa mana waye shi in kai baka da tuhuma akan shi watakila mu muna da ita don a kiyaye hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma kissoshi da dama sun nuna sahabbai ba za su yi makariya ba an gane faktalaku lahu sai suka kirkiro ga shi mu'awiya ma ardahu abin da zai yarda da shi sai ce minhum daga cikin mutanen da suke kirkirar ƙaryar nan Abu Huraira wa Amr bin al-As wal Mughirah bin Shu'ba shi fa Mughirah bin shine fa bodiga na Annabi Muhammad ko tafiya za a shi yake shiga gaba ya dawo baya ya kai ya kamo wanda in farmaki za a kawo a mutu shi zai fara mutuwa wal Mughirah bin Shu'ba wa min at-tabi'ina Urwa bin Zubayr an gane haka ya faɗa shi wannan mutumin ورد عليه الأستاذ الشيخ الأستاذ محمد الشيخ محمد أبو شبه قائلا يمس ردي يناتي لا يخفى على باحث wannan ba zai koyi ba akan duk wani mai bincike cewa annabna abi annabna abi hadid wal iskaf kilahuma shi'un dukkan Dukkansu in shi'a ne to za ka je ka maganar ɗan shi'a kana hujja da ita ko kuwa duk lokacin da ana maganar addini ahlus sunna kana alin suna wani je ɗauko maganar ɗan shi ana maka ilzami da ita ya maka adalci ai bai maka ba an gani kowanne daga cikinsu muta'annitu mai ta'annuti ne wakilahu ma fi misli hada irin waɗannan mutanen su duka guda biyu la yusaqu bi ba wani wanda zai kawo magana a amince masa wa muawiya radiyallahu anhu sayyidina muawiya Allah ya ƙara masa yadda afdalu min an hamilar sahabata ala wadi al ahadith ya fi ƙarfin ya ɗauki sahabbai ya ɗora su akan wasu ƙirƙiro hadisan ƙarya shi ya fi ƙarfin wannan wasu sahabatu su kuma sahabban akramu ala anfusihim min an zubo ala rasulillahi sun fi ƙarfin su ma annabi ƙarya shi yasa kaga ga aika abu bin malik in kaga ko a zamanin annabi an wa annabi ƙarya to ba sahabi bane munafiki shi kuma sahabi dama daban munafiki daban don munafiki ƙur'ani tintin ya kafarta shi ko kuwa ya haɗa su da su wayannan yace duta da suke su wayannan masu zagin sahabbai ai duta da suke da munafikai ba tare suke ba ai su munafikan ba su suka fara zagawa annabi sahabbai a Madina ba wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama ai su suka fara ai dan haka su masu zagin sahabban ka hada su da wayancan yaquluna la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min hal azal su wa'annan munafikan su suka fara zagin sahabban annabi dan haka wa'annan masu zagin ka hada su da wa'ancan na farko eh dan waya ga dan wani ka riskar da su ka saka su ciki dan haka ba abin da ya hada zama munafiki da sahabi sahabi daban munafiki wa daban da kabu bin mali ya zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya bani iya magana ya ce duk mutum a cikin mutanen duniya in na zauna gaban shi ya ce zan iya kwata kaina ya ce amma kai ina da yaƙini in na ma ƙarya wallahi Allah sai ya tona min asiri ya ce me yasa baka da yaƙi ya ce ya rasulullahi ba zan iya ma ƙarya ba ban ga damar zuwa ne kawai ban taɓa samun wadata ba da ya kamata in tafi yaƙi kamar wannan lokacin da shi da mutane guda biyu bayan ya tashi annabi ya ce to ka tashi ka je ka jira sai yadda Allah ya Shi ne aka yi musu punishment na kwana hamsin ba a yi musu magana shi yasa da Allah ya tashi duk da abin da suka yi da ya kira mutanen duniya ka kaf ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha sai ya ce wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku kasance tare da wa'annan masu gaskiya ga su haibur rumi lokacin da zai hijira ya gudu ya bar garin makka da aka ji labari aka bi shi a hanya da ya ga mutane na ƙara suwa sai ya zari kibi sai ce ta ganin kada wanda ya motsa duk wanda ya motsa zai tafi lahira me yasa kuke bi na aka ce to ka san kai ba ne ka zo garin nan baka da kosisi kai kuɗi ba za ka bar maka da kosisi ba yace to shikenan yanzu abin da za ku ku koma gida a guri kaza daidai guri kaza in dai matsala ce ta dukiya tana can na kun ga saboda suna da yaƙinin ba zai masa ƙarya ba sai suka ju mm. inda kai ne kace a koma za a yadda wallahi ba za a yadda ba sai an taso ka gaba saboda kai ba wani tabbas ba za ka yi ƙarya ba to shi kuma suna da tabbas wallahi tun da ya ce akwai a koma in an je za a samu da gaske ne za a samu ba zai yaudare su ba ya musu ƙarya babu ya ce a koma babu to mutanen da suka rayu irin wannan rayuwar to kuma shine wani zai zo ya ce sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙarya wa idza kana al muallif idan wannan mai rubuta littafin nan bi sani'ihi hada da wannan mummunan ta su ya tamallaku shi'a yana kokarin ya janyo wa kansa soyayya ga ɗan shi'a to fal yurih nafsahu ya hutar da kansa duk wata magana da zaka yi wacce zaka yi wa ɗan shi'a ya soka a ina ƙarya ne sai da in sunna zaka bari ka koma shi'a shikenan yadda yahudu Allah ya ce da tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a to dan shi'a ba zai taba yadda da kai ba sai dai in zaka bar sunna ka koma shi'a kuma duk lokacin da kaje suna yaba wa malami to amfani suke da shi wajen yada mai manufarsu amfani za su yi da kai wajen su yada manufarsu an fahimta ai wannan yana daga ciki don haka famahum mimman yakhda'una bi hadha da tamalluq ar-raqiq zaka in shi'a su ba sa daga cikin wanda zaka iya yaudara su da irin wannan wato soyayyar ta baki wai dan kana fadar abin da suke so wai kana nufin wai wannan zai sa wai su su bar shi su zo su bi ka a ƙarya ne ba zai taba yiwa ba saboda haka in zaka yi sunnar ka kama sunnar ka ka da kyau duk wanda za ku yi bala'i da shi ku yi kanta? in ma mutuwa za ka yi ka mutu a kanta shi kenan kawai amma maganan compromising a zo a lallaba a yi waye a yi waye a yi waye in munafiki ne kai ka je ka yi ta munafuncinka. ya samu ba wani wanda za mu zo mu masa mujamala kawai in ana tare ana tare in ba a tare a malam aminu kano aka ce najeriya wannan shi ƙasa ɗaya ce kuma kowa ya san gidan uban shi ba haka ban shi yasa saboda kowa ya san gidansu in an tashi wannan ya masallaci wannan ya coci yawa amma ƙasa ɗaya mai addini daban-daban ba za a ce ƙasa ɗaya ba addini ɗaya ko wanda ya faɗa kama ya san ƙarya yake ba gaskiya ba ne an gane to wannan yana daga ciki Allah ta'ala ya sa mu dace haza wannan kenan wala qad aqala ash al-allamatu abu shabaha an-nafs wato shi wannan malamin ya tsawaita fi raddi ala taqawil abirayya wajen raddi wajen taɓa mutuncin aburayya ala sahabi akan wannan sahabi abi huraira khasan wa ala sahaba akan kuma sahabai bi sifatin amma fa ajada ya kyautata wa afada ya fa'idantar Allah ta'ala ya saka masa da alheri to dan haka zamu tashi darasi na gaba wa mimman taqawala ala sahaba aidan al ustaz sayyid Kutub sayyid da kuke ji ya shahara ya yi suna to za ka ji yana daga cikin wanda suka yi tatsawuli a kan me sahabban annabi muhammad da kuma maganganun da ya faɗa allah ta'ala ya kai mu ainihin wato sati mai zuwa an gane abinda muka faɗa daidai allah maɗaukakin sarki ya ba mu ainihin wato lada wanda kuma muka yi kusakure allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato yafe mana akwai 'yan uwa da suke ƙoƙari gurin yaɗuwar karatuttukan nan akwai ɗan uwa ainihin wato shi malam muktar wato imun isa kenan haka ake ta fafatawa ba dare ba ainihin wato rana ina fata an fahimta shi malam muktar ma lokaci har matsala yake samu saboda kokarin yadda za a yi sai an ga abubuwan da suke da addini sun yadu sannan daga ciki akwai wani matashi da ya tashi nan yanzu nan malam nura ibrahim mai gora gashi nan zaka ganshi ya sa kananan kaya amma innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ko je na ga wasu karatuttukan mu da ya tara su ya musu link wajen guda 30 ta yadda in kana so kawai da an tura maka link din zaka shiga ka sauke ne Allah ya saka masa da alheri sannan akwai group da aka ainihin wato bude shi wannan group din ga duk wanda zai shiga ciki kawai karatun da yake da alaƙa da karatuttukan mu kaɗai za ka gani a cikin group da haka nambar da za a yi amfani da ita wajen shiga group ɗin idan an tashi za a rubuta suna da adireshi a tura akwai sifili takwas sifili uku biyar uku bakwai takwas biyar takwas ɗaya wato 0 35 37 sai kuma wato 85 sai 81 Allah ta'ala ya samu dace Allah ka zauna da ƙasar nan tamu lafiya wanda suke barazanar ƙasar nan ne ba za ta zauna lafiya ba Allah ka yi mana maganin su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum